من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar biyar ga watan ramadana shekara 444 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da ranar 27 ga watan uku 2023 muna cikin suratul qiyama ko muna roƙon Allah ya datar da mu ga faɗin daidai ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu wanda suka riga mu Allah ya gafarta musu dan kuma da basu da lafiya kuma Allah ya ba su lafiya wanda muke raye kuma da mu da malaman mu da almajiran mu Allah ya sa mu cika da imani bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda muke tsoro Allah ya ba mu kariya daga gare shi Allah ya sa albarka cikin kasuwancin ɗan kasuwanmu abin da aka rasa kuma Allah mayar da fiye da abin da aka rasa Allah ya gyara halayenmu da halayen matanmu da 'ya'yanmu Allah ya haɗa kawunanmu a kan bin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه Allah maɗaukakin sarki yake cewa bal yuridu ko ko bal al-insanu ne na na fa'iza bari kalbasar mutum yana tambaya akan tashin kiyama da inkarin da yake yi sai Allah madaukaki yake bayanin lokacin da za a yi tashin kiyama bal ba mai kiyama ba sai dan adam lokacin da mutuwa ta zo mata fa idza bariqa idan ido ya imauce dan adam lokacin da idon ya gigice yaushe lokacin da aka yi tashin kiyama kana gani kamar ba ka ba ka gani la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa mutum yana gani idon yana raurawa ba zai iya setin abin da yake gani ba balle ya fahimta wannan shine lokacin tashin kiyama wa khasafa al-qamar kuma idan aka shafe hasken wata wata gashi nan amma babu hasken shi wajumi jumi'a shamsu wal qamar a wannan rana za a tara rana da wata a wuri guda duk hasken rana a lokacin ya bushe hasken wata ya gushe an hada su wuri guda amma a nan duniya kowa da irin hanyar da yake tafiya lissam su yan bagai laha an tudrika alqamara wala laylu na nahari wa kullu fi falakin yasbahun kowanne na tafiya akan gurbin sa to amma ranar tashin kiyama ga rana ga wata a wuri guda a shamsu wal kamar. Ta san rana ce mai girma a wannan rana ya kulu insanu sai mutum ya ce ainal mafar ina hanyar guduwa ya ga abin da ya gani tashin hankali shi bai yadda za a yi kiyaman ba gashi an yi ta ga zunubansa a tare ga wa'anda yake ganin ya zalunta ya gudu daga gare su ga sunan suna tsaye suna jira su, ga wasu ababai da yake ganin za su taimaka masa gaban Allah ga abun su mata kansu suke yi to rana ce ta kunya saboda haka mutum zai je ya qulu al-insanu yawma idin a wannan ran tashin kiyama aina al mafar ina hanyar guduwa kalla fofo ba zai yiwu ba lawazar babu mafaka ba inda mutum zai gudu ya ce zai je ya tsira lawazar aila malja babu mafaka ila rabbika yawma idin mustaqar zuwa ga ubangijinka Allah ne a wannan rana al-mustaqar matabbata ke duk gudun da za ka yi wurin Allah za ka yi ko Allah ya fi mu kunyar siyara a wannan rana Allah madaukake ta yunabba ul insanu yawma idin a wannan rana za a wa mutum labari bima qaddama wa akhar da abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta wannan bayani ne har yanzu na halin da za a kasance a ciki yukhbar al insanu fi hadha al yawm bima qaddama min a'malihi al hasana wa bima akhara minha wa lam ya'malha aikin da ya gabatar na alkhairi za a ba shi labari kai kaza kai kaza wanda ya jinkirta kuma za a ce ka bar kaza ka bar kaza tare da kuma ya sani amma da yawa ya manta yunabba'ul insan za a bashi labari na abin da ya gabatar da abin da yake so ya aikata bai samu ya aikata ba kamar yadda Allah ke ce wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada duk abin da kai zaka ganci mahama kabura aw sabura duk girman sa ko dukkan kantansa mutum zai yi mamaki wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu bi unuqi kowa zai tashi da aikinsa a wuyansa abin zarginsa a wuyansa Allah ta wani kuyi da huyar malkiyana ta kitabar yalkahu mansura kowa za a buɗe masa wasiƙa ga shi nan اقرأ كتابك karanta littafin ka da kanka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba bayan ya karanta sai ya sake zargin kansa kuma ya zargi littafi qalu ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa me ke ga wannan littafin ne bai barin karamin zunubi bai barin babban zunubi shi ya dauka kashe rai da yayi ne ko satan da yayi ne ko shirkan da yayi ne ko barin farillan da yayi ne shi manyan zunubai yake dubawa a ce a ciki akwai hararan da yayi a ciki akwai tsakin da sai wa mijin akwai gwalon da ta yi wa mijinta akwai wani mummunan kallo da ta yi wa kishiyarta ɗakin da ta yi wa makokiyarta duk suna nan a cikin a rubuce ga wajen zuma amilu da tun yanzu ka tashi ka goge abin da ka yi da wajen tuba da aikata alkhairi musamman a cikin watan ramadana Lokacin da na karɓar tuba Allah yana sabu tuba zuwa gare shi inna Allah ya yi tawwabin mu gyara مجارة yanzu kafin mutum ya zo ya ga abin da ya aikata cikin littafinsa ya zo yana neman guduwa yana baƙul insanu yau ma'izin bima kaddama wa afa bal insanu ala nafsihi basira bal a'a al insanu shi mutum ala nafsihi bisa kansa basira shi yana da basira yana gani ma'ana wato kai da kanka hujja ce ga kanka ala nafsihi basira ma'ana wasu malaman suka ce wato gabanka za su ba da shaida akan ranka ba ranka kai ka zo abin ka je ka aikata ba hannaye su ce to da mu ya mika ya taba kafa ya ce da ni ya taka ya tafi ido ya ce da ni ya kalla kunne ya ce da ni ya ji hanci ya ce da ni ya shinshina ciki ya ce ni ya zubawa duk wannan gaban za su faɗa abin da ka aikata kai kuma kana kallo ala nafsihi kenan basira an shahida shi yasa basira ta udin nan yazo me yasa malamai suka ce don mubalaga ne al insanu ala nafsihi basir ne amma kace basira saboda mubalaga a fassara ta biyu din shine basira gabban da suke ai a ada'uhu shahidatun ala nafsihi kenan a'da in ka hada su za su zaka yi tare da kenan basira din gabban ne za su ba da shaida akan kanka bayan gabbanka sun ba da shaida mutum zai sake zargin gabbansa ɗan dama ba kana kafa hujja ko kana neman ka kubuta don gabbanka ka ga wuta ba to su in ne za su faɗa al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaqulun an rufe bakin gabban suna ba da shaida da ni ya sata da ni ya ƙara jiro jiro da ni ya sati sigine kan wani kan da ni ya zare wayan a aljihun wani kan duk za su faɗa da sai kuma mutum ya koma yana zargin gaban. wa qalu li jurudihim lima shahidtum alaina me yasa kuka ba da shaida akan mu sai gaba su ce an faqana Allahu alladhi an faka kulli shay wanda yasa muka yi furuci shine wanda yake sa komai ya yi furuci huwa khalaqakum awwala marra dama tun shine halitta ku ya sa muka yi magana mu ba mu da wani karfin da za mu ce ba za mu yi ba tunda Allah ne ya sa mu yi magana to lokacin da za ka yi sani na ƙarya da tuna ranar kiyama wannan yatsun da ka rike alƙalami za su ba da shaida lokacin da ka je kana rantsuwar ƙarya harshen zai ba da shaida gaban Allah lokacin da kana kallon mutum kallon haushi har sai ya gane kana masa mummunan kallo idanuwanka za su ba da shaida gaban Allah saboda haka bali insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'abira ko da ya gabatar da uzuran shi don ka san mutum yana neman kafa hujja don ya kubutar da kai walau alqa ma'ajira walau ja'a bi kulli ma'aziratin ya'taziru biha an nafsihi wai jajilu anha duk wani hujjan da zai kawo ai kaza ne yasa ai lokacin da nayi satan ai don ba kudi ne kuma na matsu kuma kaza kaza ai ya zama darura kamar wani da aka yi wani a lokacin siyasan nan ne aka je aka yi kwace-kwace wasu wurare aka yi kwace-kwace da aka kama shi ya ce ai abin ganima ne a ganima sai ce wai ai yakin zabe wai kamar jihadi ne an yi jihadi wai sun yi nasara to ya zama ganima kuma an yaki zamani annabawa ma ai ana yaki kuma ana cin ganima kaga yana mubarrirat yana neman dalilai da zai kawo ya kubutar da kansa daga zaluncin ne to a nan duniya zaka iya faɗin haka don tsaurin idanka don ko waɗanda suka kama kaɗan masu ma wani irin ka ne ‘yan kace mu raba ne zai yiwu amma gaban Allah bai yiwuwa a wajen Allah ka ce za ka kawo kuzuri ka kubuta a'a ba zai yiwu ba Allah ce matar sadun alaihim alfinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idin yuwafihim Allah dinahum al-haq za a saka kowa da irin cikakken abin da ya aikata walau alqa ma'adira sai Allah ya juyar da magana zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo ya kasance yayin da ana karantar da shi alqur'ani wato yana sauri don ya kiyaye kar ya kuɓuce masa jibril yana karantawa shi ma annabi yana motsa bakinsa yana karantawa jibril yana faɗa yana sauri ya faɗa sai Allah ya ce la tuharrik bihi lisana kada ka motsa harshenka da karatun alqur'ani lokacin da jibril yake karantawa karka motsa harshenka li ta'jala bi don kai gaggawa ka rike karka yi haka inna alaina jam'ahu tara shi a firjin ka din yana kan mu mu ne zamu tara shi wa qur'anahu da kuma karantar da shi fa idza qara'nahu idan muka karanta maka shi fattabi' qur'anaka bi karatun da aka yi maka daga nan annabi sallallahu alaihi sallam ya daina sauri sai ya rike bakin sa jibrilu yana karantawa sai ya shiru ya yi sauraro in jibrilu ya gama sai annabi ya fara karatu jibrilu yana sauraro in annabi ya gama karatun ya yi daidai jibrilu ya ce to haka za a mutune haka an ka saukar da ita sai ya ce ku sa ta a surar da ake ce da ita kaza sai annabi ya kira sabai su rubuta shine la tuharri bihi lisanak lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana gare mu ne tabbatar da shi wa qur'anahu da karanta shi wato lokacin da kake karatu ma mu ne muke sa kai karatu ai in ba ibn Allah ba ka duba lokacin da ka fara karatu ina ayoyin suke a cikin kwakwalon ka inda za a bude ba za a ga ayoyin ba ko amma kana karanta sai ta zuwa sai ta zuwa sai ta zuwa wani memory ne ya hada Allah ne ya tara ya aji da ya so da kamanta, manta kuka kana illa masha Allah إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه إذا مك كرنتا مك شي فاتبع قرآنه تكبي ونكرا تندمك مكا ثم إن علينا بيانا سننكما قريم يكي بيان القرآن أبن دي كتبين أحكا أبن ديك بكاتا نظام مك بيانا كلا بل تحبون العاجلا وتذرون الآخرا وجوه يومئذ ناظرا إلى ربها ناظرا ووجوه يومئذ باسرا تظن أن يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ما لا يوجدني لي أما ذنكم يوجدني ruwaya ta tabbata daga bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yake cewa hal kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yu'alij yu'alij min at-tanzil shidda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana samun wahala wajen kiyaye abinda aka sakar da shi na alqur'ani wajen neman haddasa sai Allah madaukake ya saukar da wannan aya ya datar da shi akan cewa kada ya gaggawa ya karanta ya nuna masa cewa Allah shine zai tara Qur'ani a cikin kirjinsa kuma zai sa a karantar da al'umma kamar yadda ya karanta fa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza ma nazala alaihi alwahyu ba'da zalika bil qur'ani atraka wa ansata daga wancan lokaci la tuharrik bihi lisanak idan an fara saukar masa da wa'i sai sun kuyar da kansa yayi shiru yana sauraro har a gama saukar da wato aya daga nan kuma sai ya karanta kalla a'a ba haka ne lamarin yake ba bal fi hibunan aji ku dai suna son duniya ne kawai ku al'umma wata zarunan akira kun bar lahira bayan lima jibbila alaihi kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane irin halin da suke da shi kenan min isarihi manafi ad-dunya az-za'ira saboda fifita wanda suke wa amfanin duniya mai gushewa ala manafi al-akhirati al-baqiya akan amfanin lahira wanda yake mai wanzuwa a nan tsawatarwa ne daga Allah su da yake kalla a'a ya ku mutane ba wai shirya ba ke ku bar aikin alkhairi ku dukufa a kan duniya duniya da kuke so ɗin da mai gushewa ce lahira da kuke juya mata baya kuma ita ce wanzanziya wata zaruna al'akhira kuna barin lahira wujuhun wasu fuskoki yau ma a wannan rana tashin kiyama kenan nazira suna nan suna da kyawun gani suna da haske suna cikin ni'ima minan nadara ila rabbiha nadira wato saboda sun ga ubangijin su subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idin nadira wannan haske na fuskokin suka samu me yasa saboda sun ga zakin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake wujuhun yawma idin basira wannan wasu fuskokin suna nan a suna da duhu bayan duhun kuma ga kewan fuska ba kyan gani wannan aya wujuhu yawma'in nadira dalili ne na cewa bayan Allah za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ran tashin kiyama ayoyi sun tabbata hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yawaita akan cewa masu imani za su ga Allah ran tashin kiyama a cikin gidan aljanna wa inna min ni'amillahi ala ibadihi wato daga cikin ni'imomin Allah ga bayinsa nan. da ba sa gushewa khassa Allahu al-mu'minina bi mazidin min al fi bi an manna alaihim wato Allah ya keɓe mu'minai ya yi musu daɗin ni'ima a nan duniya bayan musulunci bayan ƙur'ani da ya bazu kuma zai keɓe su a lahira da ganin sa subhanahu wa ta'ala cikin aljanna wa ikramuhum bin nazar ila wajhi al-karim fi jannati adn a cikin aljanna gidan dawama za su ga Allah subhanahu wa ta'ala don faɗin Allah wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nadira ai wujuhul mu'minina takunu hasana wato mutane mu'minai fuskon su zai zai zama kyakkyawa yana haske me yasa suna cikin farin ciki bi nazari nazariha ila wajhi subhana saboda ganin fuskan Allah subhanahu wa ta'ala al-hasan rahimahullah ke cewa nazarat ila rabbiha fa nadarat bi nurihi sun ga ubangijin su sai ya zama sun yi haske saboda nu hasken zatin Allah subhanahu wataala Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa wujuhun yawma idin nazira dinnan wa fiyata minan na'im ila rabbiha nadira qala tanzuru ila wajhi rabbiha nazratan wato za ta gani zuwa ga fuskan ubangijinsa subhanahu wataala gani wanda yake da shi ne za su samu wannan hasken wannan shine maganar mufassiruna min ahli sunnati wal hadith malaman suna da hadisi duk sun tafi akan haka kamar yadda Allah madaukake ce lahum ma yasha'una biha wa ladaina mazid nan al mazid anan shine an-nazar ila wajhihi subhanahu wa ta'ala haka Ali da Anas dan Malik suka fassara wannan aya sannan kuma fadin Allah subhana lil ladina ahsanul husna wa ziyada al husna din ita ce aljanna wa ziyada ita ce an-nazar ila wajhihi wato gani zuwa ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata daga suhaib daga manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa idan dakala ahlul jannati jannata idan an aljanna sun shiga gidan aljanna yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai ce da yan aljanna turiduna shay'an azidukum kuna so in kara muku wani abu ne fa yaquluna za su ce alam tubayyiru wujuhana ya Allah baka haskaka mana fuskokin mu ba ai kai mana haske a fuskokin mu alam turisilna janna Allah baka shigar da mu aljanna ba Allah wajen ji ana minan nar Allah ba ka tsirantar da mu daga wuta ba qala sai Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa yakshibu hijaba Allah zai yayi hijabi za su ga Allah fama utu shay'an ahabba ilaihim min an-nazar ila wajhi rabbihim azza wa jalla ba ta ba su wani kyauta ba da ya kai ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala da za su yi cikin aljanna wa hiya ziyada wannan ita ce tsarin sai annabi ya karanta wannan aya lil ladzina ahsanu al-husna wa ziyada fa idan alimta idan kai mumini ka san cewa an ahlal jannati yu'tawna shay'an wato in aljanna la yu'tawna shay'an fiha ahabba ilaihim min an-nazar ila wajhi rabbihim azza wa jalla in aljanna ba abin da za a ba su a gidan aljanna mai daɗi kamar ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala ta bayyana laka mada irman wa azimin husran za ta bayyana gare ka irin wato matukar haramtawa da kuma taɓewa mai girma allazi yantaziru mujrimina wannan da yake jiran waɗanda suka kafirce wa Allah subhana inda Allah madaukake ce kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun su mushrikai kafirai su an tare su an sa shamaki tsakaninsu da Allah ba sa iya ganin Allah subhanahu wata'ala wannan yana nuna mana kenan ahlu sunna za su ga Allah a cikin aljanna ran tashin kiyama mu'minai za su ga Allah ran tashin kiyama wanda ba su ga Allah ba su ne wanda suka yi mujrimai suka yi shirka suka kafirce to za a yi shamaki ba za su ga Allah subhanahu ba dalilai har yanzu da yawa sun tabbata daga sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam a hadisin riwayar bukhari da muslim wanda abu hurairah ya rawaito wasu suka ce ya rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyama ya manzo Allah shin zamu ga Allah ubangiji mu ran tashin kiyama manzo sallallahu alaihi wa sallam yace hal tudaruna bi ru'yati al-qamari laylatal badr shin kuna kokanto ne wajen ganin wata daren sha hudu ko kuma kuna samun cucurindo ne kuna matsi ne tsakaninku idan kuna ganin wata daren sha hudu ya tambaye su sallallahu alaihi wasallam qalu suka ce la ya rasulullah babu ba za mu samu kuntatawa ba wajen ganin wata a daren sha hudu sai anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su hakan nan za ku ga ubangijin ku Allah ran tashin kiyama fa innakum tarawnahu kadhalik haka za ku ga Allah ran tashin kiyama arwayar bukhari la tudammuna ko kuma ya ce la tu darruna wannan shakku ne daga rawi ba ku samu kuntatawa tsakanin ku ba ko kuma ba ku samu shakku ba wajen ganin Allah subhanahu hakan nan a hadisin jarid dan Abdullahi al-Bajali yace muna zaune wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ga wata daren 14 sai yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yace innakum sataruna rabbakum iyanan kama tarawna hadha la tudamuna fi ru'yati za ku ga ubangijinku Allah subhana. kamar da kuke ganin wannan wata ran tashin kiyama babu babu kuntatawa tsakaninku wajen ganin sa subhanahu wa ta'ala wannan da wasu su dalilai na hadisi sun tabbata imam ibnu kathir da ya kora wa'annan hadisan yace kai lokaci ba zai ba da dama ba a ce za a kawo dalilai wanda suke tabbatar da ganin Allah ran tashin kiyama yace an rawaito hadisi a wajen sahabbai sama da 30 yake kuma a cikin a'imma na ahlus sunna babu wanda yayi shakku ko wanda ya inkare akan ganin Allah tashin kiyama na mu'minai duk wanda yake ila rabbiha nazira yace ila ni'ami rabbiha wannan mu'awwil ne muharrif ne yayi tawil ya harrafa ba haka Allah yake nufi ba domin ganin Allah ran tashin kiyama abu ne mai yiwuwa dan nasin qur'ani ga wannan aya lillazi anna ahsanul husna wa ziyada lahum aqlam ma yasawuna biha wa ladaina مزيد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لكن لا إنهم عن يومئذ يومئذ هجرون إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وإن الذي يسلم تبتر منهج من الأئمة الأربعة بل قبلهم من الصحابة أجمعين دع الأئمة الأربعة وكافة أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله يرى بالعين يوم القيامة من مؤمنين ألا تقال ذات القيامة gani iri biyu ne muminai za su ga Allah a filin kiyama hakan na a cikin aljanna ranar juma'a ana kiranta yau mulmaki ranar ƙari saboda duk juma'a in aljanna za su ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa muna ganin sa a wannan lokaci ثم إنهم يومئذ الرب ثم إنهم لصال الجحيم sannan kuma su za su shiga wutar jahil bayan ba za su ga Allah subhanahu wa ba ko وجوه وجوه يومئذ ناظرة نعم إلى ربها ناظرة نعم ووجوه وصفوكما يومئذ أو نرانا تا قيامة باثرة أترنكي دولتك باكن جاني ميسا هكا تظن أن يفعل بها فاقرة تهتنتي وتعيمة بلائي بيلي ديني an fidda shi ga ya zo misali barawo ne an je a kama shi sai ya gaga shi nan mobile police ba police haka ba mobile police kanan training da daban ne yana rike da ankwa yana rike da kulki idonsa wani iri ga shi nan shi din ma abun tsoro ne barawo da ya ganshi ya san cewa abu ba zai dace ko kuwa ko ma za a ji a kasanta da jikinsa sai ya ji da farko da wannan haka waɗanda za su tashi don tashin kiyama ba su imani da Allah ba fuskokinsu babu kyawun gani kuma sun tabbatar za a yi musu bala'i na azaba ya zunna an yi fa'ala biha a fiya kalla faufau ba haka bane ba yadda kuka dauka ba za a yi kiyama ba za a yi kiyama kuma akwai sakayya yaushe ne idan balagati tarafi idan lokacin da rai ya zo karankarma a tsarkuwa ɗayan sa tsarkuwa na sa tarafi rai za a fara zarewa daga ƙasa ne har yanzu ya fita sama in ran ya zo falaula iza balagatil halqu makogoro ke rai ya zo nan wa amtum hina idin tamturu kuna gani dangi kenan iyaye dangi na kusa za ku ga idan yana juyawa yana kafewa la ilaha illallah ko kaga mutum yana mutuwa kuwa kuna cikin magana sai ka ji ya shi da fari sai zai yi nauyi in har bai katse maganan ba muryar ba ta fita ba kalmomin ba su fita daidai ba har ya yi shiru idan kuma sai ya kafe tun yana kallonta sai kaga irin ya kafe lokacin da idan ya kafe yana ganin saukan mala'ika lokacin kuma gashi yana gani amma daga fara ganin mala'ikan an yanka alaka communicating tsakaninmu da shi ba zai iya faɗin abin da yake gani ba sai ga idan ya kafu ya kafu wanda Allah ya datar da shi ya fadata zai fadata wanda Allah ya datar da shi ya kafi bai fadata ba shi ma zai shi don ba za ka ce wanda bai fadata ba bai samu dacewa wannan ba aikin ka bane haka dai zai fita dinu kana ina kafe sai ka ga idan zai yi rauni da a zare yake sai ga yanayin sanyi shi ke nan zai tsaya tak to an zare ba saboda haka za a ce man ina muke idan balagajin taraki ko idan rayuka suka zo wannan makogoro yayin da ake zare rai wakila a wannan lokacin za a ce man raka ina mai tofi wani a kira mai tofi mana a kira malam ya saukar da kur'ani ko a kira dama yawanci sai abin da tsammani ake yin haka mutum ba zai ce da kaji zazzabi ba za ka ce bari in yi wa kai na ɗauki ƙur'ani ko bari in karanta wasu ayoyi a'a sai an ga cewa an buga can an buga can abin an zo ƙarshe to ana wasu ma sun ɗauka ƙur'an da fasil ne don wasu daga aƙidar su in an yi karanta ƙur'ani ko an zo ƙur'ani ga mutum ɗayan biyu ne ko ya tashi ko ya mutu a lokacin da za a ce marra wasu ka ce marra ai ina likita ina mai magani a yi ta kai kawo ana kokari masoya masu tofi za ku tofi a karanta masa kursiyo a sauke masa ƙur'ani ba a je a kira likita ka zamana a je a kira mai maganin gargajiya ka zamana wane ma da aka bashi ka zaɗin nan ya warke ina ina shi din na mutuwa ne ba zai warke ba ai maganin wani cutar wani ne sai a bashi maganin kuma ciwon ya karu na asibiti ne kuma likitoci su yi ta kai kawo a kawo oxygen a ina ne zuciyar a yi meye wannan an sa oxygen din an kira wajen a likitocin ma a kira wane wane fa abu ya rikice in kuma wasu likitocin da ba su da tausayi ne da nufi nake faɗan wannan magana sun ga cewa alamar mutumin zai mutu a ilimin su duk abin ya nuna zai mutu maimakon su bai wa waɗanda suke tare da mara lafiyar nan hakuri su natsar da su su nuna musu yadda da abin da Allah ya yi su nuna musu su baya wa wannan mara lafiyan kalmar shahada wai za su ce za su rubuta maka magani sun san kuma ba ba zai amfana ba wai za su rubuta je ka sayo ka je sayo magani kafin ka zo ya riga mutu kai baka bashi kalmar shahada ba kai ka asaran kuɗin ka saboda haka ina jan hankalin likitoci wa'inda mara lafiya ke gabansu ko sun zo kan mara lafiya sun ga a dukkan yanayi alamar mutumin nan zai to ka gaba kai likitan ka baiwa mara lafiya kalmar shahada karka ce aikin ka bai bada izini ba addini ka ya baka izini ko kuma ka kira wasu masu hankali cikin waɗanda suke tare da mara lafiya ka natsar da su ka nuna musu bare a hannun Allah ne mu likitoci ba mu ke bada lafiya ba Allah ne ke bada lafiya amma wannan yanayin sun da mun ga alamar sai abun yana ta rikicewa kar ku barkanci ku dinga bashi kalmar shahada ko Allah zai sa in cikawa ne ya cika da kalmar shahada in kuma zai tafi shi ke me za ku yi hada za ku yi da kai in a lokacin ya mutu me za ku yi ba abin da za ku yi kaga anan ka taimake su ka natsar da su amma suka ce mutum ka je ka sai magani an je an sayo magani an zo an tara magani an aje magani ya zama asarar banza kuma an tashi an ɗebi magani an tafi a gida ma asara ne da an bari asibiti ne ma za a bai wa wasu saboda haka wannan jarumin ya kamata a gyara wa qila man wa zanna shi wannan da yake kwance ba ya tabbata cewa annahu fira lalle ba da kuwa da duniya ya zo yau zai rabu da iyalanka yau zai ba ku lafiya ka saboda ranar ta da girma ko gari aka je inda baka taba zuwa ba za ka je ai kana tafiya da wani ɗarɗar a zuciyarka balle lahira wakila man raq wa zanna annahu al-firaq ya tabbata shi wannan mutumin cewa lalle ba zai rabu da duniya ila rabbika yawma idin al-masaq wal tafati as-saq bis-saq a wannan lokacin fa manyan lamurra biyu sun hadu musibar duniya tana karewa tana tunkarar ta lafiya. ka tafi da zunubi ga azaba Allah ya kiyaye wal tabbati saqu bi saqa wasu suka ce a lokacin tsananin magagen mutuwa sai ka ga sa kwaburin mutum kafar sa biyu wannan sa da wannan sa wannan kwaburi da wannan kwaburi yartakani wato wannan yana goge wannan wannan za su yi banfana saboda shure-shuren mutuwa mutum za ka ga yana juya kafa yana haka yana haka ya daga kafan sama ya sauke ana dannewa wani ma sai an daure shi gabafuwan ba suna ban kwana da juna daga yau mun rabu da kafan ya dauke shi yana kai shi wurare sai yau kafan ya gari yana ban kwana zai tafi lahira wal tafati saqu bisaq ila rabbika yawma idhil masaq yau fa a wannan rana zuwa ga ubangijin ka ne makoma yake masaqun nato marji'hum ilayhi subhanahu la ilaha ghayrihi za a kora su zuwa ga Allah ba yadda aka iya duk son da ake duk likitan da ake duk kwarewar da ake in ajali ya zo ba wanda zai yi kamata. a yana da lafiya a kai shi ingila a kai shi indiya a kai shi saudiya a kai shi ina ne duk dai muna fatan idan akwai ragowar ajali ne ko za a samu a dace da magani amma ba don a ƙara mutum ajali ba ba wanda yake da wannan saboda haka kada ka ce ina ba da shawara ma ni ban san tunanin mutane ya yake ba idan mutum yana da rashin lafiya in har lafiya kuna magani yana ci gaba da Allah kada ku wahalar da kanku kada ku kashe dukiyarku da cewa sai kun kai shi kasar waje me a kasar waje ne wani mai ba da lafiya idan akwai dama na e zai wasu ba wato cutar ta kai mutum shekarun su sun yi mutum shekarun sa 85 90 ai kana Allah jikan rai wannan dan uwa da ya riga mu gidan gaskiya Alhaji Salim Ala Allah ya gafarta mishi muna aikin haji shekarun sa kasan sun tafi in ana magana zancen mutuwa ko wani abu sai ce mu fa muna bonus ne wato shekarun su sun fi saba'in dama annabi yadda shekarun al'umma ta tsakanin sittin saba'in to shi ya wuce saba'in sai mun fa muna bonus yanzu muna shirin riba ne kaga ya yadda cewa tafiya zai yi to shekarunka bayan saba'in din ma ka je tasa'in ga tsufan rayuwa ga ciwo kuma a kashe makudan kuɗi a ɗauki mutum a je da shi ingila a je da shi indiya wai za a canza masa koda wai za a cire masa zuciya a sa wani abu taba shi din ma'aiki ne in likitoci masu nasiya ne za su ce kar ma a taba shi sai a je a kashe kuɗin a rasa mutumin da kun bar shi kuna lallabawa ya mutu wannan kudin ku je ku gina masallaci Allah ya isar masa lada ba shi kenan ba amma sai wasu suka cewa wannan din kamar rashin tausayawa mutumin ne in kana da kuɗi irin kana da mara lafiya an ga cewa ciwon ba zai yi ba kace a'a mu lallaba ana karbu da gashi nan yana da kuɗin ma yaƙi kai kasar waje to an kai kasar waje kuma ya mutu sai yaya ko kuwa na wannan shawara nake bayarwa tunani na idan har abun ya kai amma in mutum kamar yana ji yana tafiya da kafansa yana abin nan sai ga wani ciwo a taba a nan saboda muna da karancin kayan aiki muna da magunguna masu kyawu masu karanci akwai karanci a kai shi ko je da kafansa in ya tafi wannan ba ne amma in har shekaru sun tafi in ciwo ya yi tsanani da Allah a yi hakuri a mutu a cikin gida jama'a su halarci jana'izan ka ba ai riba ce ko ka san cewa a duniya ba inda a duniya nake magana ba a wasu kasashe ba ba inda musulmai suke halarta jana'iza irin Najeriya ko baka san da haka ba ko Saudiya ka je in dai an dace to a harami za a sallaci gawa wannan sallah ya kawo su za ka samu albarka gara ba sa ke amma mutum ba a masallaci ba a anguwa ya rasu ko kuma za a yi jana'iza ba lokacin sallah ba a ce jana'iza karfe goma da safe ko karfe tara da safe ko karfe biyu na yamma ko karfe hudu ba wai a masallaci don sallah ba mutane su yi da su zo jana'iza don neman ladar jana'iza a raka gawa har makabarta su tsaya har abin ne gawa a yi addu'a sannan su baje babu irin Najeriya. Allah ya tabbatar mana da wannan lada ila rabbika yawma idhin izinin masa, Allah ya ce fala saddaqa wala sallah, matsalar ke. Ga shi dole ya tafi ga Allah amma ba bai gaskata ba Allah ya saukar da aya ya aiko da manzo bai yadda ba wala sallah shi bai yi sallah ba bai yi imani ba bai yi sallah ba walakin mallakon kun haka kazzaba ya karyata ayoyin Allah wata wanda ya tuya ba thumma zahaba ila ahlihi yatamatta sannan ya tafi ga iyalansa yana tinkaho yana takama yana nuna shine alhaji wani shine baban wani mai gida wani kana zuwa ana cewa ranka dade ranka dade direbobi leburori ma'aikata alhaji yago kowa yana canza grama kana shiga gida kana gyara murya kai baban ya zo fa ku shiga gida ku goya ya zama kamar wani damisa kana zuwa maimakon yara su ce baba ya zo su zo a guje Iyalinka ta zo ta rungume ka ta karbi kaya sai maka barka da zuwa me dai haka dadi iyalinka su zo kusa da kai ko kuma su ji tsoronka wai matarka ba za ta zo wajen ka ba wai sai ka je ka kira ta ko sai ka ba ta shi wasu a duniya ba su kansu suna sa kansu annama to me amfanin zama da don Allah tun baka kira ta ba kawai ta riga ka ma zuwa ka je bakin abin nan ɗinka ka ganta a bakin gado ta yi kwalliya tana jira ko a kan tirifita tana miƙe kana kallo kana shiga ta haska ɗakin magaba ɗaya ko kuma ka zo kai za ka ji kai za ka yi komai sannan ka je wai ka ce wai ina kiran yi aikar da za ka yi ku zama wayo mana to wannan mutumin ya kare ta ayin Allah yana tinkaho yana takama yana nuna fiya ثم ذهب إلى أهله يتفضل أولى لك فأولى قولي يا تبت بريك كاتن تنتع عقابة جمدك كما كاتن تنتع ثم أولى لك فأولى كما كاتن تنتع ثم كاكارة تنتع وأن الدعاء كمتنا بلاك نحلك كاتن تنتي تشجع عذابا أيحسب الإنسان أن يترك السدى شيء متين ينا كمان إذا أجاري شيء هكا كوي ba umarni ba hannu kai abin da kake so ba hisabi ba sakayya yanzu don Allah wanda yake karatu alkur'ani yana sallah yana azumi yana da zakka ya je aikin haji yana nisantar haramun yana aikata wajibabbu da kuma wanda yana da dukiyar shi ya zauna shi giya yake sha babu sallah kuma yana cewa shi musulmi ne baya zuwa masallaci sai ran juma'a ba zakka ba kyautatawa iyaye ba taimakon da kasasu وإن لم يسجي الجنة سجي آه، الآخرة بك وتكون مسجي الجنة أفو من يلقى في النار خير أم يأتي يوم القيامة آمنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون يا زائل المجرمين لما في مجرمين في الزمداء أيحسب الإنسان عيسر كالخدا متين ينات أمان كوي زائل آلي جباء مريباهن بزيوها shin mutum ya duba mana adam ya kunu tsofatan min bani yumna shin bai zama ruwan nutfa ba ruwan mani yumna da ake zubawa a cikin mahaifa ba shi ne ba ko ba kai ne ba ko ba ke yace ba dukkan mu halitta mu da wannan ruwan ya muke a wancan lokacin ya lokacin da muka shiga mahaifa ina tinkafa ina girman kan sun makana alaqa sannan ya zama gudan jini daga dugan mani ka zama gudan jini fa khalaqa Allah ya halicci mutum daga wannan gudan jinin ya zama tsoka daga tsokan ya zama do kuma walakad khalaqna al-insana min salalatin min tin kuma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ruwan mani aka tabbatar da ita a matabbatar wato wurin mahaifa kuma khalaqna nutfata alaqa aka halicci jini wa khalaqna al-alaqa mudghah daga jinin aka halicci tsokan nama خلقنا المضغة عظاما daga tsokan aka halitti kashi baka sauna al'izama lahma suka muka kashin nan da nama ha an kana ho khalqan akhar sannan muka kirkire shi wani halitta kuma daban aka yi jijiyoyi aka yi kunnuwa aka hanci aka yi ina ne duk wannan gaban aka kera ba wani wurin da ya hadu da wani ba inda ya toshe an yi maka ido kana cikin mahaifan an yi ma idon ba wai don ka gani a ciki ba sai ka fita za ka gani an yi ma kunne ba ka ji a ciki sai ka fita duk an tanada maka akwai arzikin ta ya kai ji da gani to amma ka zo duniya Allah ya ce ka bi a hankali kana cewa sai ka yi kuɗi da wuri wai sai ka yi firenjin ko mutum zai yi sa'ata wai zai yi kuɗi a satan ma wai ba ka yi satan haka ba da tsafi tsafin ma ba wai irin ka je ka yi da wani abubuwa haka ba a da gangan mutum mutum din ma da ɗanka ko uwarka ko ɗan uwanka mutum zai ba da uwarsa wai don yi kuɗi uwa ɗanka da ka haifa za ka ba da shi to wani lokacin za ka ce gara duk da cewa ba gara bane gara wanda zai ce ya ba da ɗansa don ya yi kuɗi kaga zai yi kuɗin ko da zai shiga azaba ne zai ɗan yi wani abu da kuɗin a nan duniya da sunan daɗi ba to ina wanda zai ba da ɗan shi don ya yi tsafi ga wani kuma zai ba da ɗansa ne a yi sihiri wai don ya nakasa wani daga cikin bayan Allah wani irin lalace ne haka Allah ya ce alam yakunu fa min mani yumna sun makana alaƙatan sannan Allah ya mai da shi junan jini ba khalaqa ya halitti shi mutum fa sawwa ya daidaita shi ba fa ja'ala minhu zawjaini sai Allah ya jinsi biyu a zakara wani unsa namiji da mace da wannan ruwan ne ba a lokacin da ruwan ya zubo iri ɗaya ne ba za a ce ruwan namiji da za a halitti namiji ga irinsa na mace ga a'a Allah ya ce ina inna khalaqna insana min nutfatin amshajin mukhtalifin bayna ma'in da wa ma'in mar'a ko sai Allah ya yayi zaujaini az-zakara wal unsa namiji da mace to alaysa zalika shin wannan da yayi halitta daga ruwa ya zo ya halitta mutum ya kawo shi duniya alaysa zalika bil qadir shin wannan bai zama mai iko ba ala an yuhyi al mauta akan ya rayar da matattu bala wa huwa qadir mauta Allah mai iko ne da a wannan eh, kamar da imam ibn kasir ya kawo da wasu malaman tafsiri kuma sun kawo a karshen wannan aya wasu suna karanta subhanakallahumma bala sarki ya tabbata a gare ka ya Allah tabbas haka ne zaka sada da wannan an rawaito ne daga eh, Musa bin Abi Aisha ko shi kuma ya ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fada a hadisan ne yana da rauni baidi ne ba saboda ya isfatin fahadi kuma malamai sun yi fatawa akan cewa ba laifi bane mutum zai iya faɗin haka idan aka so amma kar ya daga murya kuma ko kuma imam ne ko mamu sai bala bala'in ya faɗa hankali musamman a sallar nafila kana iya faɗa a farilla ka yi shiru ya amma ko ka faɗa ba ka da laifi wallahu a'lam بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وأنكما ألا داد من سورة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم سورة كيرة تتيا مغانا أكم بكم الإنسان كيني بسمبا نعم wannan sura ita mana da cikin surorin makkiya ce kuma adadin ayoyinta 31 ne ba tare da an samu sabani ba tsakanin wato malamai sura tana dauke da ba da labari game da tashin kiyama da bayanin waɗanda suka kafirce wa tashin kiyama sakamakonsu, da kuma sakamakon waɗanda suka yi imani da irin kyakkyawar sakayya da Allah madaukaki wato zai yi musu Allah ya dafar da mu wajen fassara ta Allah madaukaki yana cewa hal ata alal insani da hakika labari ya zo wa dan adam hal din nan kamar istifham na amal tafsir qad ata alal insani da hakika ya zo wa mutum wato hina min al-dahr wani zamani mai tsawo hinan ai zamanin tsawilan kenan min al-dahr daga zamani lam yakun shay'an mazkura shi mutum bai zama wani abun ambato ba lokaci ya tsawaita wannan lokacin da Allah madaukaki ya halitta babanmu Adam alaihi salam kafin ya halicce shi adam an halittu shi ne da ƙasa babu shi ba sa ai an yi tsawon lokaci sannan Allah ya fi halittun adam alaihi salam sai aka yi ƙasan da aka ake halittun adam wannan ƙasan ma da aka kwaba ta tana nan ta ɗauki lokaci mai tsawo ba a halitti adamu ɗin ba sannan aka halitte shi aka busa masa rai ya zama mutum ya zama abin ambaton to Allah yana tuna mana da farkon mu ne baban mu Adamu haka farkonsa mu ma kun mu in mun lura ai haka din muke mu ma akwai zamanin da aka yi mai tsawo tun ba yau ba ana duniya ina muke lokacin babu mu ba labari yau kuma mu ne gobe kuma wasu ne yanzu idan nace ina jikarka ina jikar ɗanka akwai babu ɗa ne kake amma baka da jika kenan a ta ala jikanka hinu mina jahari lam yakun sai abu tsoraki koko lokaci mai tsawo ba ba shi ba labarin, ba sunan shi sai an haife shi za a sa suna a ce wane dan wane to haka baban mu adam yake haka mu kuma muka zo daga bayan shi bai zamanto wani abu ambato ba inna khalaqna al-insana Allah madaukake ce lalle mu ne muka halitti mutum dan adam min nutfatin amshajin daga ruwan bani wanda yake amshajin a jirkice a garwaye a jirwaye ko ruwan namiji da ruwan mace ya kurzu min bai da sulbi wa kawai da wannan ruwan ne ake halitta mata Allah yana hadawa a cikin alamomin mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawa suka tambaye shi alama yuzur rajulu aba sai mutum zai kama da mahaifinsa aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya yata'idha ala ma'ur rajuli ma'al mar'a ya kuna waladu ashbaha bi idan ruwan namijin ne yi sama akan da matar to yi saman nan malaman masu fasar hadisi suka ce ala yana daukar fuska biyu na farko ala bi ma'ana in ya riga ala bi ma'ana kuma in yi yawa in wannan ruwan ya rinjaye wannan dan zai yi kama da mahaifi ko zai yi yar za ta yi kama da mahaifi wani lokacin zai yi kama da mahaifin amma ba mahaifin mu tara ba ne zai yi kama da kakansa baban babansa zai je kama da shi kuma kama tana ɗaukar fuskoki iri iri wani kama ɗin a halittar zahiri ne wani kama ɗin a ɗabi'a ce wani kama ɗin a tafiya ne wani kawai za ka ga yana tafiya in ka gaji tamfar mahaifin hatta wani irin kada hancin nan ba ka san wani yana magana yana karɗan sai ya inga abin da uba yana ce ka ga dama yana to Allah ya ce mun halitta mutum min nutfatin daga ruwan maniyu shajin a haɗe me yasa aka yi haka annabi kalihi don mu jarrabe shi an halitta ka ne don a jarrabe ka fa ja'alnahu sami'an basira musanya ya zama mai ji kuma mai gani an ba ka ji don ka ji abin da zai amfane ka ka aikata ka ji abin da zai cutar da kai ka nisanta ka ga abin da zai amfani ka ka aikata ka ga abin da zai cutar da kai ka nisanta domin su idanuwa da kunnuwa din abin tambaya ne wala takku ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula fajallahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila lalle mu mun shirye da batun wannan nasalihi din to ai jarrabawa za ta zo ne bayan an yi maka bayani idan da an bar mutane haka ba tare da aiko da manzanni ba ba za a tambaye su ba to yanzu an an mana bayani hada ina fulsabira mun shirye da shaniya tudun tsira da tudun halaka wa hadainahu najdain imma shakiran wa imma kafura faja'alnahu sami'an basira mun sanya shi yana ji yana gani domin yayi amfani da tafarkin da zai gani qur'ani an karanta ka ji ka bude ka karanta ka gani to ya zama to ya amfane ka in ma shakiran ko dai gode wa Allah wa in ma kafura ko kuma ya kafirce wa Allah Allah ya kiyaye إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا متأي دي أكام وانا هنا جن يا اخي أكام مخي قبالو كتي زي كوري منا الله تعال بركة من عبدنا مكسامو الله ذات الدمودة شرير مرضو صلى الله عليه وسلم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله